والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعوام السلمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، من أقول يجعل الله سبحانه وتعالى بإساكي حد أمو تنشيق بني أن كرتو يسير من الله صلى الله عليه وسلم وأن ما صلى فيه البركة إن شاء الله أكون وأن لوكسي wanda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ba mu tabbata akan wannan addini da'iman lokuta irin wannan zamanin fitintunu iri-iri magabata sun karantar da mu mu mai da hankali wajen kusantar ubangiji salloli na nafilfili azumi addu'o'i iri-iri da fatan Allah maɗaukaki ya tabbatar da mu akan wannan addini kuma ya zama a kansa za mu rasu bawan Allah kullum kada ya raba kansa da addu'a da za ta tabbatar da shi akan addini ma'ana da cewa Allah maɗaukaki ya tabbatar da shi akan addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fitintuno a aƙidar mutum fitintuno a addininsa fitintuno a halayensa fitintuno a 'ya'yansa mata a dukiya tuntunu na rashin zaman lafiya iri-iri duk suna bukatar a ce an ba su lokaci da dogon tunani da kuma tsananta addu'a ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah tudda mu daga ciki in kuma tabbas sai sun gudana to Allah maɗaukaki ya zama cewa ya tsaftace mu ya kuma ba mu lafiya kuma ya tsare mu da tsarewa irin tasa Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka ah, darasinmu na ƙarshe a cikin abubuwan da malam da littafin abu haƙi maktum ya rubuta mana akan awamil sabr wasabat dalilan da suka sa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da shi duk da irin musguna wanda ake musu akan riƙon da suka yi da wannan addinin da kisa da duka da cin mutunci da kora amma bai hana su su tabbata akan wannan addinin ba menene dalilin da ya jawo suka yi irin wannan haƙurin da ba a ga misalin irinsa ba malamin ya kawo mana dalilai daga cikinsu akwai na farko imani da allah <clears throat> na biyu irin shugabancin da suka samu kansu a ƙarƙashinsa wato shugabanci na manzon allah sallallahu alaihi wasallam da ake masa wahayi da kullum da tunaninsa da maganarsa da aikinsa shiryar da su ake daga Allah subhanahu wa ta'ala akan me ya kamata a yi wannan shugabancin da ya nasu tasiri a su yadda ko yana nan ko baya nan suna jin babban abin da ya dame su shine su tsaya akan wannan addini kuma su kare shi kuma su yi tafiya irin ta shi jagoran nasu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana misalai da dai kowane lokaci muka tashi duk dai Allah madauki ya sa wannan wurin mun karanta shi ne a lokuta da suke karatu ne kan yayyanke ya kamata a ce gaba ɗaya lokaci guda aka karanta shi abu na uku kuma malamin yi magana a kan sababi na uku shine a shi'uru bil mas'uliyya kasancewar suna jin irin nauyin da ke kansu na isar da wannan addini din ga al'ummar da take bayan su don haka dole su haƙuri da irin nugunawa da ake musu dalili na hudu imanin su da ranar ƙarshe kowa daga cikinsu yana ji kuma ya yi imani ya tabbatar da cewa zai haɗu da ubangijinsa ubangiji kuma zai tambaye shi akan wato abin da ya aikata don haka ba wai lungunawa da ake masa ce take da muhimmanci ba a'a babban abu shine ya zama Allah ya yarda da shi kuma wannan gaskiyar da yake kai ya tabbata akai har zuwa ƙarshe har lokacin da zai haɗu da ubangiji kuma ubangiji ya shi ladan abin da ya aikata duk mutumin da yake tunani wajen addininsa ya zama waɗannan abubuwan yake hangowa to insha Allah babu wani tashin hankali babu wata fitina babu wata murgunawa da za ta dame shi ta matsa masa har ya ce kai bari dai in yage addinin nan in zauna saboda yana son ya zauna lafiya a duniya duk irin matsawar mutum da ake akan addini to haƙuri yake ƙara yi a kansa kawai dai ya zama cewa yana bin ka'idodin yadda addini ya karantar da shi abu na biyar shine ya kawo mana magana akan alƙur'ani cewa irin tarbiyyar da alƙur'ani ya yi musu da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu ta hanyar alƙur'ani ya nuna musu cewa kai addinin nan fa ba ku kaɗai ne aka fara baiwa addini kuma aka matsanta muku aka muzmina muku akai ba yawwa duk wanda yake so ya shiga aljanna to sai yayi hakuri saboda za a dame shi za a ci masa mutunci za a zage shi za a dake shi kila ma a neme ko a hari rayuwarsa to ba ku ne na farko ba am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum sai kawo musu wannan wannan tarbiyya sai da alkur'ani da Allah madaki ke musu ta hanyar alkur'ani ya kawo musu ayoyi a lokacin da ake fitina ake munguna musu don su ji cewa hakika fa sai sun yi hakuri kuma ba su ne farau ba an yi irin wannan abun a annabawan da suka gabata amma sun yi hakuri kuma addinin da haka ya tabbata sai dalili na biyar a na shida shine akan su zamu tashi a yau insha Allah ina ga wannan ya kusanto mana abin da ya gabata a baya yace as-sadis abu na shida <clears throat> ko sababi na shida da yasa bayan Allah na suka tsaya akan wani addini shine al-bisharat bin najahi ah, bishara iri iri da suka samu da cewa su ne masu cin nasara idan kana cikin tashin hankali da damuwa akan addini ana matsa maka sai kuma kake samun bishara daga mai addinin cewa fa za ka ci nasara kaga wannan shi kaɗai ya isa ya tauƙimin zuciyar mutum ya tabbatar da ita ba ta matsuwa cewa ta yi haƙuri lokaci zai zo wannan damuwar za ta gushe kuma shi ne zai zai ci nasara a ƙarshe wannan shi kansa amin ne ko sababi ne daga cikin sabubban da suka sa Allah su wani tsalla ya tabbatar da waɗannan mutane akan addini ba su gudu ba to shine malamin yake faɗa a larabci sai yake cewa wa ma'a haza kullihi tare da wannan duka musulmi na musulmi a wancan lokacin ya arifuna mundu awwal yawmin la fihi shiddata wal ittihad tun farkon ranar da suka fara haduwa da wato wannan kunci da tsanani da kuma matsawa da ake musu da cutarwa da ake musu tun daga ran da aka fara cutar da su bal wa min qablihi sai kai ba ma tun wannan ranar da aka fara cutar da su ba tun kafin ma a fara cutar da su din sun san annad dukula fil islami sun san cewa shigar shiga cikin musulunci الأرابي أنا شو دخل في الإسلام هو كمري أما بقى دي أبن ليه آه، في حسي له كمري مثلا في بقى شو دخل في المسجد كده دخل المسجد دخل الفصل دخل البيت أما أبن ليه ما أنا في ب ب أبن ليه بذاك ده يقولوا كشجعت كنت كتبته أنا شو دخل فيه دخلت في دين الله to anna dukula fil islam suka san cewa shiga musulunci laisa ma'anahu jarral masa'ibi wal hutuf ba wai ma'anarsa shine a jawo mutum musifa da kuma mutuwa ba al hutuf jam'in hajj mata ala hajfa anfihi an ake ake faɗa da larabci ko mutum ya mutu shi kadai haka Allah madauki ya raba shi da rayuwarsa to wannan shi ake cewa al hajfu jam'in sa shine al hutuf a ba wai ma'anar idan mutum ya shiga musulunci shine musifu su haukansa ko kuma a ce ya mutu ba su sun san wannan bal amma inna da'wat al-islamiyya asalin ita da'awar musulunci ta hadifu منذ أول يومها tun daga farkon da ta fara ita da'awar musulunci to manufarta shi ne ma'anar tahdifu abinda take hari ta kaina ta cimma burin da take so ta kai ma gare shi shine ila alqada'i ala aljahiliyyati aljahma'i manufarta ta farko ita ce ta rusa jahiliya da zamani da ɗabi'a da addini da tunani da ayyuka irin na jahiliya to manufar musulunci shine a gusar da waɗannan irin abubuwa na jahiliya din annai da hankali annai da mutane kan abin da Allah maɗaukaki ya yarda da shi wani zamiha da kuma gusar da tsari irin na jahiliya din al-ghashim ai az wanda yake wato az ne hmm, wato wanda ba shi da adalci nizamin nan da tsarin nan marar adalci na jahiliya to manufar addinin musulunci shine a gusar da shi a kau da shi a kawo tsari mai adalci wa annan min nata'ijiha kuma sun san cewa daga cikin ko abin nan sakamakon da za su samu fi duniya a duniya sakamakon ita da'awa ta musulunci inda an yi da'awa ta musulunci an kira mutane zuwa ga addini to babban sakamakon da za a samu shine basɗin nufudi alal ardi wato a yada nufudi da iko na musulunci a bayan ƙasa ya zama musulunci shi ke tafi da rayuwar mutane wannan yana da cikin manya-manyan manufofi na da'awar musulunci wasaitara alal mawqif siyasi fil alami kuma da samun ƙarfi akan wato mataki na siyasa na duniya ya zama siyasar duniya abinda take tafiya a kansa da tsarinsa shine wato addinin musulunci fil alami a duniya baki daya litaqudal ummatal insaniyata saboda ta ja wato al'ummar dan adam baki daya jinsin bani adam baki daya a jashi والجمعية البشرية بكم لي وتقول دل أدم باكي إيه ما أنا دولة مثل الأمر دل أدم su ja wannan al'umma ila mardatillahi zuwa ga wato yadda da Allah ko kuma samun yardar Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine asalin abin da musulunci yake tafi da shi ya ja hankalin mutane a kamo hannunsu a ja su zuwa ga tauhidi su yarda da tauhidi kuma su yarda da dokokin Allah su rayu a ƙarƙashin su har zuwa lokacin da za su mutu wa tukhrijuhum ta kuma fidda su min ibadatul ibadi daga bautar mutane domin ko mutane ko kuma bayi duk abin da yake ba Allah ba to alam ne min al-awali kuma sannan bawa ne na Allah sawa'un ya'budu Allah ar yana bauta ma Allah da yardarsa ko kuma wato ma ba shi ma da hankali amma dai bawa ne na Allah domin duk abin da ka gani a duniyar nan to bawa ne na Allah in dai ba Allah bane to a da mutane daga bautar bayi zuwa ga bautar wato ubangiji subhanahu wa ta'ala shine ila ibadatillahi وكان القرآن ينزل بهذه البشارات مسلم آه، القرآن كما يلا فوكاد وانا إلي البشار لوكشي هو لوكشي مرة بالصراحة ولا لوكشي أفضل أنقل وأخرى بالكناية ولا لوكشي كما يظن هذا أي إشارة أفضل ولا أبدا أكي نفل كما وتولن بشارة ففي تلك الفترات القاصمة أولت بلوكتا ما ستألني التي ضيقت الأرض على al ko bujiqatil ardu ala al-muslimin aka kuntata kasa akan musulmi abin wannan usulubi ne a larabci hatta baqat alaihim al-ardu zama kasa maka kunci ina ce kasa kunci a larabci shine ka rasa inda zaka wato kamar an tattara ta biyu daya duk inda ka taka kawai sai ga kamar zaka fada ne cikin wani tashin hankali ne shine ma'ana saboda tsananin bala'i da musifa وضيقت الأرض على المسلمين وكادت taqla'uhum wa taqdi ala hayatihim har ma ya zama cewa wannan musifu sun kusa sun shaƙe musulmi sun kuma wato kusa sun ƙare su ya zama cewa sun kashe su kanat tanzilul ayatu to a wannan lokaci ayoyin alqur'ani sukan sauka bima jara bainal anbiya'i sabiqin ayoyin sun rika sauka suna biya musulmi abubuwan da suka gudana akan sauran annabawa da suka gabata a ilmantar da su cewa ya ku musulmi wannan addinin ta da kuka yi riko da shi ba ku ne farau ba kuma musulma da ake wa mutum akan ya yarda da wannan addinin ba ku ne farau ba don haka an aiko wane ya zo zuwa ga mutanensa mutanen sun karyata sun cuce shi sun zage shi sun kore shi daga gare su an yi masa duka an hana shi zama lafiya amma ya yi haƙuri ya ci gaba da addini ga sakamakon da ya biyo bayan Allah maɗauki ya tsere shi ya halakar da sauran al'umma wannan an yi da yawa ko ba a yi ba to tuna wa mutane irin wannan abu cewa ya auku a baya yana sa waɗanda ake gaya musu wato su ƙara kwantar da hankalinsu kuma su ci gaba da addini yadda Allah maɗauki ya nema wa bayyana wa bayyana aqwamihim da su annabawan da kuma mutanen su alladina qalu bi takdhibihim waɗanda suka ƙaryata su wal kufri bihim kuma suka kafirta da abin da suka zo da shi wa kanat waɗannan ayoyin har yanzu tashtamilu wa kanat tashtamilu hadhihi al-ayatu wannan ayoyin har yanzu sun kunshi ala zikril ahwal allati tutabiqu tamaman ahwal muslimi makkah wa kuffariha wannan ayoyin sun kunshi abubuwan da suka dace da halayen irin na musulmin makka a wannan lokaci da kuma kafiran ma'ana irin abin da aka yi a baya irin sa ne dai aka maimaita akan musulmin makka a zamanin da Allah sallallahu da kuma wato yadda kafiran irin abin da kafiran farko suka yi haka kafiran makka suka yi yadda musulmin farko suka yi haka musulmin wato makka annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai su ma suka yi na hakuri da kuma juriya da dagewa akan wannan addini thumma tadhkuru hadhihi al-ayatu sannan wannan ayar har yanzu sun ayoyin sai suna ambata wa musulmi bima tamakhadat anhu tilka al-ahwal suna biya musulmi menene ya faru bayan waɗancan halaye ɗin sun ce ta makhaba abinda aka yi asalin makhab dama shi ne naƙuda a yi naƙuda a haihu a larabcin aka faɗi wani ana nufin abinda ya biyo bayan abinda aka ambata kafin wannan ma'ana rikice-rikicen da suka faru ɗin me ya biyo bayan su nasara ce da kuma tabbata ga wannan addini ɗin ce min ihlakin kafarati kafirta ana halakar da su kafirai ɗin wa zalimin da su azzalimai wa irafi ibadillahi samihin al-arba wa da kuma Allah madaukaki sai muga cewa ya gadar da ita wato duniya da kuma gidaje sai ya gadar da su ga waɗannan bayansa na ƙwarai da suka yi haƙuri suka zama salihan bayi suka tsaya akan addini ma'ana dai abin da malami yake faɗa mana shine sunna ce ta Allah daga cikin abubuwan da mutane suka samu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da manzon Allah din shi kansa sallallahu alaihi wasallama kuntatawar da suka samu dangane da wannan addini din a farkon zuwansu shine duk lokacin da damuwa ta kai damuwa ayoyi suna sauka a gaya masu cewa ku yi haƙuri ku ne fa masu samun nasara Allah zai kawo ku lokacin da za a halakar da waɗanda suka kafir da suka ƙi karɓar da awarku kuma sannan ku za ku wanzu a bayan ƙasa wannan alƙawari ne na Allah subhanahu wa ta'ala da sharaɗinsa shine riƙo da addinin da kuma yin haƙuri akan cuce-cucen sannan kuma a bi ka'idojin addinin ya zama cewa ba da son zuciya ake tafiya ba to shine yake ci gaba yake cewa wa irasi ibadallahi wa irasin ibadillahi salihin al-ard wa diyara فكانت في هذه fi في هذه القصص إشارات واضحة sai ya zama cewa a cikin wannan kisoshi da muke karanta alkur'ani ko ake gaya sahabbai a wancan lokacin akwai isharori kuru-kuru ila fashin ahli makkata fil mustaqbal cewa lalle mutanen makka a wannan zamani to za su zo su faɗi ma'ana ba za su ci nasara ba a nan gaba ma'ana an gaya wa su musulmi a lokacin da mutanen makka suke azabtar da su an musu bishara da cewa hakikatan su ne za su ci nasara kuma su kafiran maka ba za su ci nasara ba lamarin zai dawo hannun musulmi duk wanda yake samun wannan shi dole ya kwantar da hankalinsa kuma ya tsaya kan addini wato yadda ya kamata mu bambancin mu da su a wancan zamani shine su suna tare da annabi sannan alaihi wasallam a idan su ake saukar da ayoyin su ji inda wani abun mamaki ma na wasu mu'ujizozi a gaban su ake saukarwa mu kuma yanzu abin da aka bar mu da shi shine dukkan darasin da suka samu ta cikin alkur'ani din da karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to yana nan an mana mu karanta sai mu rika mutabaka na abin da ya gudana a baya da kuma halin da muke ciki haƙurin da suka yi mai irin sa to mu abin da aka bar mu da shi kenan shi yasa mu wahalar da muke sha ita ce rashin fahimtar muzammu musulunci in muka fahimce shi yadda ya kamata muka karanta yadda Allah madaukaki ya faɗa da yadda yake nufi to za ga cewa insha Allah yadda suka ci nasara za mu ci nasara muddin dai mun tsaya akan addinin ba tare da wato kowane irin targaɗe ba a sai ce wani jahil musulmi da kuma wato cin nasarar musulmi duk shi aka faɗa wannan su ne isharorin da muka samu a cikin ayoyi da kuma kissoshin da suka gabata ma'ana jahi ad-da'watul islamiyya tare da kuma wato cin nasara na da'awar musulunci wa fi hadhihi al-fatarat a wannan wato fatara ko lokaci nazalat ayatun akwai wasu ayoyi da suka sauka wanda yake tusarrihu suna faɗa kuru-kuru bi bisharati ghalabatil muslimin suna bishara da cewa lalle musulmi za su ci galaba akan kafirai qala ta'ala Allah madaukaki yana cewa a cikin suratu as-safat laqad sabaq wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء, فساء صباح المنظرين وأن الأشياء سورة الصفات ألا مؤتنا شواء حقيقة كلمر مؤتا دباتا وأنشي كلمر مؤتا دباتا ألا مؤتنا نفسه يا رب ربطاء لوث المحفوظ هكونش نساء الكون الأزلي سبق في هذه المسألة wato ya riga hukunci tabbace a rubuce hukuncin da ba za a canza shi ba hukunci kaune ba shar'i ba ya riga hukunci a kan cewa a kalmar mu ta tabbata mai ibadin al-mursali da bayan mu manzanni sun ga kira su na farko bayansa. sannan kuma ya su wannan sunan cewa su manzanni ne ya nuna mana cewa shi ne ta aiko su ba yan fitina ba ne ba rigima suka kawo ba duk wanda Allah ya turo shi to ba a tuhuma sa da da tashin hankali domin annabawa sun zo su shiryar ne ba sun zo su kawo tashin hankali da damuwa ga al'umma ba a sai ce innahum lahumul mansurun lalle su su ne masu cin nasara za su ci nasara inda wanda aka gaya masa wannan ya za a yi tsorata hmm? musamman a ce ayar ta sauka ne kuna cikin tashin hankalin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya karanta muku wannan ai kun ga ko dole hankalin sai ya kwanta yawa to amma mu ne yanzu me ake so mu yi mu rika karanta irin waɗannan ayoyi Allah ya faɗa cewa manzanninsa da waɗanda suka bi manzannin nan su ne masu samun nasara ko ba daɗe ko ba jima in kana karanta wannan sai ka ji kai ma kana samun kwanciyar hankali irin yadda suka samu kwanciyar hankali sharaɗin kawai shine ya zama kana bin wannan littafin yadda ya kamata a bi shi to Allah madauki kuma ba zai bar ka lalace ba hmm. a yake wa inna jundana lahumul ghalibun kuma lalle rindinar mu su ne masu cin nasara rundunar Allah maɗaukaki Allah maɗaukaki kira wannan runduna al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nasabta ta zuwa ga kansa duk wata al'umma ta sace khalqan ko shi ya halitta duk wata al'umma ko su iri amma kasancewar ya ware wannan rundunar ya ce tasa ya nuna akwai wani tallafi da zai bata da gudunmowa da kuma taimako a sai sai fata walla ka karka da su wannan abin da ake yi da wannan kalmar ke ma'ana rabu da su in an ce tawalla ka juye baya ka kyale su duk abin da suke maka rabu da su hatta hinin har zuwa wani lokaci shi ne mana hatta hin fatawalla anhum hatta hinin wa absurhum ai wa anzurhum kuma ka saurare su shi ne absurhum yawwa wa absurhum fa sawfa yubsirun kuma da sannu za su gani ne hmm. kalma guda biyu a cikin eh, jumla ɗaya amma ma'anar kowace daban yawa ba wai ka kalle su su ba za su kalle ka ba za su gani ba ka saurara musu kuma za su gani afa bi azabina yasta'jilun shin da azabar da suke gaggautawa ma'ana azabar Allah suke cewa ta zubo ba da kun an yi lokacin da mushrikai a maka kallon Allah ba yake ba labari a cikin suratu Ali Imran suna cewa har ma suna cewa Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min 'indika fa'amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw i'tina bi azabin alim haka suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ma su roki Allah ya Allah in dai wannan gaskiya ce daga gunka hakika kai ka aiko to ka zubo mana wato hijaratan min as-sama'i ai mana ruwan duwatsu ya halaka mu a wai itina bi azabin alim ko kuma in da gaske ne maza azaba mai radadi ta zo ta shafe mu wannan gatse ne suke wa Allah da kuma wato rashin ladabi na magana Allah maɗaukaki kuma ya ba su amsa cewa kasancewar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a yanzu yana cikin ku to ba za a halakar da ku ba mun san dai ayo har zuwa ƙarshen su amma wanda wannan ya shafi ah, rayuwa da da'awa ta manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi kadai sauran annabawa in aka kafirce da su har akan irin wannan izgini to Allah yana halakar da al'umman ne annabawan da mabiyansu su ci nasara annabi fa sallallahu alaihi wasallam ya roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun san hadisin da ya roki shi abubuwa guda uku ko ya amsa masa biyu ɗaya kuma bai amsa masa ba daga cikin abin da ya roƙa shi ne kada a halaka wannan al'umma da wato fari ko wata musifa gaba ɗaya a ce al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta mutu ta ƙare Allah madaukake ya karɓi nan yake ba za a yi ba a ce da yau al'ummar musulmi su ƙare lokaci guda da wata musiba kamar da aka yi tsufana zamanin eh, annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya roki Allah cewa tunda mutane sun yi kafirci sun ki yarda aka halaka su baki ɗaya banda waɗanda suka imani da shi babu wanda ya saura haka nan aka halaka mutanen annabi hudu salihu shu'aib da sauransu amma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah masa alƙawarin duk abin da mutanensa suka yi to ba a basu su ga darasin da kansu ba za a halaka su ba wannan shine yasa a wancan lokaci ba halaka mutanen makka ba yawa sannan addu'a ta biyu da ya roki Allah subhanahu wa ta'ala cewa bayan ya roƙe shi cewa wani ne na biyu na farko kada a halaka mutane yawa kada kuma ya rinjayar da ko ya tsora kafirai akan musulmi tsora wadda za ta hana su komai kwata-kwata a ce ba ba ko la ilaha illallah ba sallah ba komai shi ma wannan ba zai yi ba har tashin alkiyama yawa ya zama cewa kafirai sun yi nasarar da babu abin da za a iya yi da musulunci kwata-kwata wannan shi ma Allah madauki ya alƙawarin ba za a yi shi ba abu na uku shi ne ya roƙe shi kada ya sa fitinar musulmi a tsakaninsu a nan ne Allah madauki shi a'a wannan kan za a jarrabi musulmi da wannan abu cewa za su rika fitinar kansu wannan ya kafirta wannan wannan ya wannan ai faɗa tsakanin wannan jama'a da wannan jama'a da wannan gari da wannan gari na musulmi za a yi ta wannan kuma hatta shin alƙiyama Allah madauki ya fi mu daga duk abin da yake fitina ne yawa to sai yake cewa wannan eh, fa'iza na zala bisa sahatihi idan wannan azabar ta sauka a farfajiyar gidajensu ma'ana in dai lokacin azabar yayi ta sauka a gidajensu Allah madauki ce fasa'a sabahul munzarina to safiyar waɗanda aka yi wa gargaɗi kuwa ta munana ma'ana sun shiga safiya mummuna in aka saukar musu da irin wannan azaba a wannan a suratul safat kenan wa qala sannan yana faɗi a cikin suratul qamar sayuhzamu al-jam'u wal yamina dubur lokacin da suke cewa nahnu jami'un muntasir mu jama'a ce masu yawa kuma za mu ci nasara sai Allah madauke shi sayuhzamu al-jam'u wannan jam'in naku wannan taron naku wannan rundunar taku da kuke alfahari da ita Allah madaukaki yace sayuhzamu za a fadar da ita ba za ta ci nasara ba za a kada ita wai na dubur kuma za su juya wato bayan su wa qala a wani gun kuma Allah mai kira cewa jundun ma hunalika mahzumun min al-ahzab suratu sad kenan cewa wannan runduna ce wadda a can mahzumun min al-ahzab ma da ma san kayan yaki Allah madaukaki zai kada ita daga cikin wato ahzab wato kungiyoyi ko rundunoni ma'ana Allah mai yana magana akan kafirai ne cewa rundunar su runduna ce da ba za ta ci nasara ba wa nazalat fil ladina hajaru ila al habashati dangane da waɗanda suka yi hijira ko zuwa ga habasha Allah madaukaki sai saukar da aya cewa alladina hajaru fillahi waɗanda suka yi hijira cikin addinin Allah min ba'di ma zulimu bayan an zalunce su lanubayyi annahum fid dunya hasanatan za mu zaunar da su wani abu ko wani wuri mai kyau a duniya wannan cewa a duniya shine babban darasin da ke shi shine dalilin kawo wannan ayar anan ba dama a lahira sakamakon sanannen ne ko yawa sai ce wala ajrul akhirati akbaru law kanu ya'lamu Ba a ce sun sani to da ladan da Allah madaukaki ya ajiye musu a lahira to lalle hakikatan babba ne ya ma fi girma da wannan duniya din sai dai ba su sani ba amma yanzu ana gaya musu to abin da eh, malamin yasa ya kawo wannan ayar shine da yake cewa la mubayyi annakum fi dunya hasanatan za mu zaunar da su wuri mai kyau a duniya lokacin da kake cikin tashin hankali da bala'i da tsangwala da damuwa daga kafirai sai ya zama cewa ana gaya maka wannan cewa za a baka wuri a zaunar da kai makwanci mazauni wurin natsuwa wajen kwanciyar hankali wuri mai kyau wannan lokacin da suka je habasha ne ake gaya musu sawa'in ko ana nufin hadashan ne a duniya su samu nutsuwa a can ko kuma ana isharar ne zuwa ga za su dawo kuma za su tafi madina za su samu nutsuwa da ba za a dame su ba kuma wannan ita ma a lokacin da ake fitinar ashe nusarwa ce ta kwantar da hankali cewa kada fa ku damu lokaci zai zo wannan matsawar da ake muku da kashewar da ake muku za ta kare kuma za ku koma wato cikin kwanciyar hankali hmm. shi yasa yake da kyau mutum yana karanta alkur'ani ya rika tsayawa ya fahimce shi nasarar da malaman baya suka fi kenan suka rubuta mana waɗannan abubuwa mu yanzu mafiya muna karanta Alƙur'ani, ba ma hararo manufofi da ma'anonin da Allah maɗaukaki ke bayyana a ciki ratatatata kawai muke karantawa mu rika karanta qur'ani ya fahimta dan ga anan aka hango mana cewa hakika a lokacin da ake musifa aka farkon da wannan aya ta isa ta biya musu cewa a shi tun da an ce shi duniya ashe kenan wannan masifa za ta kare tun a duniya an ba mu bishara cewa za mu yanke daga wannan hali sai ce wa sa'aluhu kuma sun tambaye shi an qissatu yusufa dangane da kissar annabi yusuf alaihi salam fa anzalallahu fi tayyiha a cikin ta sai Allah madaukaki ya saukar cewa laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ili dangane da annabi yusuf a cikin kissar annabi yusuf da halin da ya shiga da rayuwar da ya yi da irin ibtila'in da Allah ya masa da irin nasarar da shi daga ƙarshe to a cikin wannan akwai ayoyi lissa'ili ga masu tambaya kun ga tambaya suka yi akan irin wannan halaye dama sun gabata ne ana yin irin su cewa annabi ya zo a ƙarya tashi ya sha wahala ba shi annabi ne na Allah wani a karya masa haƙuri kuma da aka yi haƙurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zage shi a cin mutunci a kore shi ga gida a danne shi a matse masa wuya duk wannan an yi sannan daga ƙarshe kuma a ci nasara sai Allah maɗaukaki ba da wannan amsar laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi kisar da ta faru tsakanin annabi yusuf da ƴan uwansa din nan to a cikin ta akwai ayoyi kun ga Allah cewa ayoyi ba aya guda ɗaya ba akwai darussa sai akwai malamai sun yi rubutu da yawa a cikin littafan tafsiri wasu wasu kuma sun ware wannan kisa ta annabi yusuf da darussa manya-manya na yadda ake cin nasara a rayuwa yadda in mutum aka jarrabe shi da fitina yi musamman fitina ta fito daga gidanku wato yan uwanka na jini a ce su ne suka tayar maka fitina to yadda za ka yi haƙuri yadda za ka tafi tare da su ba yaje su ba ba cin mutuncin su ba sannan a ƙarshe sai ka ga irin nasarar da za ka samu kun ga wannan duniya yana cikin <coughs> sakamakon da annabi yusuf ya samu haka ko ba haka ba yawwa to a cikin wannan akwai ah, darussa da kuma ayoyi kamar da Allah madauki ambata ai wato yana nufin fa ahlu makkata su mutanen makka as-sa'iluna masu tambaya akan wannan irin al'amura yulaquna ma laqa ikhwanu ikhwanuhu min za su haɗu da abinda ‘yan uwan annabi su suka haɗu da shi na faɗuwa ma'ana ba su ci nasara ba tunda a ake wannan magana ɗin Allah maɗauki kuma ya karanta musu wannan aya ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam kai karanta musu wa yastaslimuna kastislamihim kuma lokaci zai zo yadda yan uwan annabi yusuf suka sallama wa annabi yusuf suka mai wuya zuwa ga cewa hakika ya fi su hmm. laqad asarar Allahu alaina sai da ya kai suka faɗi wannan da su kuma haka ne Allah ya fifita ta a kanmu? da kuwa kafin wani lokaci ba su ba to yadda waɗansan ƙwanƙwan annabi yusuf suka yi haka nan mutanen maka lokaci ne za su sallama za su yi ƙauya za su musulunta za su bi wannan ɗan nasu da suka ƙi imani da shi a farko suka dame shi suka mungula masa har suka kore shi to lokaci zai zo abin zai juya kuma za su dawo su yi imani wa qala wa huwa yadhkuru rusul yana ambatan manzanni yana cewa wa qala alladhina kafaru li rusulihim لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا أي معنى وأن نسك كافرتا sun ce wa manzanninsu lalle sai mun fidda ku daga wannan ƙasar mu. garin nan namu ba za ku zauna a ciki ba za mu kore ku kafirai ne suka gaya wa manzanninsu au na ta'udun na fi millatina ko kuma ku dawo addini irin namu da muka tashi da ku muna yi mai tayin tare ko ku dawo addinin mu ko kuma mu kore ku daga wannan ƙasa a fa'auha ilaihim rabbuhu sai ubangijin waɗannan manzanni ya musu wahayi su manzannin lanuhlikan azzalimina za mu halakar da azzalimai wannan menene kwantar da hankali ne a lokacin da ake kuma su a manzannin a lokacin da ake magana a wani abin da sai labarin ya zo mana haka amma a lokacin da kafirai suka faɗa ai ba su aikata hakan ba ko cewa suka yi ko mu kore ku daga ƙasar nan ko ku dawo addinin mu mai yi addinin iyaye da kakanni da tarbiyyar da waye da waye duk mu koma mu ci gaba ne ko kuma mu kore ku ai kafin su kore su ne kafin kuma a ce an ga za su dawo ko ba za su dawo ba to a lokacin ne kuma sai Allah madauki zuwa da ne cikin kore su da ne ne kan zalimi za mu halakar da azzalimai wannan ne ne ai an nutsar da su an kwantar da hankalinsu to wannan shi da duk da yake so mu fahimta a ciki sai ke cewa wala maskinan na arba to ba ma wannan ba bayan halaka azzaliman mu za mu zauna da ku a ƙasa ɗin mu ba ku ƙasar ku za ku zauna a ciki ku ne masu mulki a ciki ku za ku zauna a inda ku ga dama min ba a dihim a bayan su azzaliman zalika amma kuma ga sharaɗi yake zalika wannan abin da zai gudana ɗin na a halakar da azzaliman kuma a zaunar da su mummunan da manzanni bayan ƙasa ya zama su ne suke da tafiya da tsari to zai kasance ne liman khafa maqami da wanda ya ji tsoron tsayuwa da dama in ji ubangiji ma'ana kenan ashe har su ana zuwa musu sharaɗin shi ne bin addini in dai an bi addinin to Allah zai ba ku tsayi ba in ku ba ku bi addinin ba tsakanin ku ku ba ku rike shi ba kuna ta wasa da shi ga ƙarya ga zamba ga cin mutunci ga rashin ma damuwa da kiran mutane din zuwa ga addini da sakaci da rashin amana da eh, wato abubuwa da wanda suke nesanta mutum daga addini to idan mutum ya tsaya wannan to zai a idan sa zai gani Allah na ɗaukaki zai ta wulaƙanta shi ma'ana a wulaƙanta shi a tsere wanda ba musulmi ba a kansa kuma ya zama cewa ba shi da wani abu da zai iya saboda ne shi din da ya riko da addinin da aka aiko masa ba kuma bai ji tsoron haɗuwa da ubangiji ba shi yasa shi yasa yake dalika liman khafa maqami wa khafa wa'id kuma ya tsoroshi wato narkon azabata wa'id nan asali wa'idi ne kamar da dalika liman khafa maqami wa khafa wa'idi amma kasancewar ayoyin suna tsarewa da ba da wato shi harafin ya'un din ba sai sa akan hadfin sa ma'ana dai akwai ya'un mutakallim muqaddara yace wa hina ma kanat al-harbu mushta'ilatan lokacin da wato yaki ya kullu wutarsa ta kama balbal bainal fursi wa rumat tsakanin farisa da rum rum dole byzantine ake nufi mun sha faɗin wannan da kuma daular farisa lokacin da yaƙi ya kamu tsakanin wannan da wannan wa kana al-kuffaru yuhibbuna ghalabata al-fursi li kaunihim mushrikin kafirai a makka a lokacin nan murna suke da fatan a ce farisa iran a wancan lokaci a ce su ne suka fi nasara akan rumawa rumawa daular byzantine a lokacin da Allah sallallahu alaihi kirista ne farisa kuma lokacin masu bautar rana ne ba su musulunta ba suna bauta masu bautar wuta majusawa ne suna bautar wuta to mushrikan makka in ana yaƙi da farisa da kuma rumawa a lokacin nan sai mushrikai su rika fatan ina ma farisa ce za ta ci nasara saboda yan uwansu ne masu bautar wani abu wanda ba Allah ba su da littafi kuma mun fahimta ne yawa likaunihim mushrikin wal muslimuna yuhibbuna ghalabatar ruman musulmi kuma a zamanin nan zamanin ga Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su ga Qur'ani amma sai suke a ce rumawa kirista sun ci nasara a kan waɗansan da suke wato mashirkai saboda ne likaunin mu'minina billahi wal rusuli wal wahyi wal kutubi wal yawmil kasancewa waɗancan suna imani da littafi ko ga cewa ya billahi mu'minina billahi da Allah wal rusuli da manzanni inda ba iya addinin bani isra'ila ne a yau akalla a zamanin kafin zuwan musulunci shi addinin gaskiya haka yanzu ba haka yau don haka musulmi tun daga ƴan uwansu masu littafi sai su fifita su me yasa da Allah madaki a cikin Qur'ani yake girmama masu littafi ko duk da laifin da suka sai ya ahlul kitabi ma mushrikai za ku ga an kira su da kafirai to duk da cewa su ma ahlul kitabi kafirai ne domin sun sai sun ki karɓar saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun iya bada shi a matsayin manzo kafirai ne a hukunci amma a wajen suna Allah madaki ya musu mulatafa yana tattaunawa da usulubi na jan hankalinsu to irin wannan nasa mummuni a lokacin nan in ana yaƙi da waɗannan mutane da kuma farisa sai musulmi su rika fatan ina ma rumawa su ne za su ci nasara kafin daga baya musulmin su zo su yaƙi da rumawa da farisan gaba ɗaya su lunkushe su gaba ɗaya su dawo ƙarƙashin addinin musulunci yawa a wakanatin fursu ya zulubuna wa ya taƙaddamu lokacin farisawa sukan yi ci nasara kuma su ƙara matsayi su ci gaba أنزل الله بشارة بشارة بغلبة الروم في بدء سنين فألا ما تكتئ أن يتسين سنين سوكب بشارة سوى أي روما وما ذات سنة أئنس شكري كذا أنا فهمنا لكن فرق سورة الروم غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون الله bayan an ci nasara kuma suna za su za su ci nasara bayan an ci nasara a kansu walakinahu lam yaqtasir ala hadhihi al-bisharati wahida sai dai Allah madauki bai tsaya kan wannan bisharar kwaya ɗaya ba bal sarraha bi bisharatin ukhra ya kuma sarraha musu da wata bisharar daban wa hiya nasrullahi lil mu'minin haythu qala inda yake cewa wa yawma idin yafrahu al sun ce bi nasrillah da taimakon Allah musulmi za su farin ciki da taimakon Allah a yaushe ake saukar da wannan a makka ne a lokacin da musulmin tare da manzo Allah sallallahu suke cikin tashin hankali da damuwa sai ga shi ana ba su labari cewa yadda wato rumawa aka ci nasara a kansu to za a zo kuma za su ci nasara sannan kuma musulmi za su yi farin ciki da taimakon da Allah zai musu ma'ana ke nan ashe ku ma ku kwantar da hankalinku abu zai zo yiwuwa ba haka za a tabbata ba a cikin damuwa wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafsuhu من قال صلى الله عليه وسلم يقوم بمثل هذه البشارات ينا آوى في كنسة ينا يولن إيه البشارة يولن البشارة بين آوينة وأكرة دقلوك شيزوا الوكسي فكان إذا واف الموسم إن إيه، هل يزو موسم يزو لوكس أي شيء وقام بين الناس في أكاب إذا آه، أكاسر أكاب ومجنة بمجنة وذي المجاز ينا دكاس والليل لتبليغ رسالة إن إيه، تاسي ينا نسو بياني to ku ji tsoron Allah ku zo ga addini ku bi shi ni kuma manzo ne daga Allah lam yakun yubashshiruhum bil jannati fa hasib a lokacin nan ba kawai yana musu bishara da aljanna bane kawai a wannan lokaci bal yaqulu lahum bi kulli sarahatin uruku yake ga musu yana cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane inni la ilaha illallah ku ce la ilaha illallah tuflihu za ku samu babban rabo nan yana nufin samun babban rabo a lahira a shiga aljanna ko wa tamliku bi hal araba to sai ga musu wannan magana yace in kuka ce la ilaha illallah to za ku zo ku mallaki larabawa mutum an yi mamaki wannan abu mutumin da ake kuntata masa akan ya zo da wannan addini amma kuma yana wa'azi yana bishara cewa lokaci fa zai zo ku in kun ce la ilaha illallah to fa za ku mallaki laraba ma'ana za ku zama ku ne sarakuna akan sauran ƙabilun larabawa larabawa mai za su a lokacin za su mamaki wannan wani mutum ne kai da mutanen ka sun kiyar da kai yanzu ka zo mun zo haji ka zo kana mana irin wannan wa'azi bayan ba ka da naka wato goyon bayan daga mutanen ka yaushe har ka samu goyon bayan a mutanen ka har ka mallaki sauran abubuwa har ma za ka zama cewa a sakamakon bin addinin ka zai zama wato mun mallaki wato sauran kabilun larabawa kaga mutum zai mamakin wannan abu ashe ita wannan kalmar ita kanta bishara ce kamar abin da ya faru da kissar wannan ah, ya sunan sahabin nan da ya biyo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai kama shi lokacin da aka bada cigiya cewa a bi a kamo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ah, suraqat bin malik ba ne sallallahu alaihi wasallam masa bishara ba yake cewa zan baka kana son a baka siwarai kisra wato munduwa abin hannu da sarakuna suke sa a hannunsu na gwal din nan in ba ta na kisra wani kisra kisra bin hurmus kisra dan hurmus ma'ana sarkin farisa da mutum an kore shi daga garin su daga shi sai abokinsa shi kadai an ba da raƙumi ɗari a kan rayuwarsa duk wanda ya kawo shi bare ko ba wai hmm? amma kuma yana ba da bishara cewa lokaci zai zo sarkin farisa abin da yake sawa a hannunsa ɗin nan kai su raƙa bin za a baka shi ka zai dole mutum zai mamaki in ba mai hulɗa da wahayi ba ba mai iya faɗin wannan magana yau kuma abin ya zo sai tabbata yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a zamanin Umar bin Khattab aka je aka ci Farisa da aka kwaso kayan abin nan dukiya ta abin nan shi Kisra aka zo da ita gaban Umar ya ɗauki wannan munduwa ya tambaya ina abun hannun kisra aka nuna masa ya ɗauka ce ina sura katibul malik kuma ya bashi ya cika wato magana da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ake yin fitinar ashe in magana ta fito irin wannan to magana ce da za ta baka darasin cewa ashe an faɗe ta ne dan a kwantar mana da hankali mu da ake jarraba a wancan lokaci cewa ku yi haƙuri lokaci zai zo abun zai wuce kuma za a yi nasara yawwa ina fatan fahimci abin da ke nufi a nan وتدين لكم بها العجم كما سنن عجم وان لا ربا وبا سوما ذا سبوكو شما تدين لكم تطيئوا تطيئكم أبن الله كنا في تدين كنا بأو سبو تعمكوا سيلكوا لها فإذا متم كنتم ملوكا في الجنة إن كنا كن متم في الجنة يقول من بشارة في ببا بس جاء الجنة ذا كما تم مثلا الدنيا ذي ذو in an wani addini sannan kuma a aljannan ma su ne a gaba hmm. Allahu akbar wannan ibnu sa'ad ne ya rubuto yace wa qad aslafna ma ajaba bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam utba ibn rabi'a mun wuce a baya inda abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bai utba ibn rabi'a wato amsa da shi shi hina arada musawamatahu lokacin da ya yi kokarin su yi tattaunawa wato uh, wato in ba ka kadani ma'ana wannan eh, abin nan da yake mu yadda za mu baka kaza ka daina wannan addinin za mu in sarauta kake so za mu baka in kake so za mu baka in mata kake so duk za mu baka kawai dai ka kyale mu ci gaba da bautawa abin da muka tashi muna bautawa iyaye da kakanni mun san amsar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi a lokacin nan yawa to shine malamin yake tuna mana ita mun karanta ta a baya ala rawa'ib dunya lokacin da ya bashi abubuwan kwadayin duniya wa ma fahimahu wa ma fahimahu wa rajahu da abin da ya fahimce shi kuma ya kaunace shi utba shi utba din utba din ya fata ya kuma fahimta min zuhuri amrihi alaihi salatu wassalam da yadda shi utba ya fahimci cewa ne al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fahimci cewa wannan al'amari zai zo gaba daya ya bayyana kuma ya ci nasara daga ƙarshe وكذلك ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم آخر وفد جاء إلى أبي طالب da irin amsar da wafdin nan wato delegation inda ya zogon abu talib na ƙarshe daga cikin su laraba ba sun turo zuwa ga abu talib ba cewa ka kama hannun ɗan nan naka ka hana shi za mu ba ka kaza za mu kaza za mu kaza yauwa faqad sarraha lahum annahu yatlubu minhum kalimatan wahidatan duk da irin tsananin da suke ci a lokacin ya nemi su yace kalma ɗaya kawai yake so wato wato su bashi yuquna ha tadinu lahum biha al-arab ya ce su faɗi kalma ɗaya kawai in suka faɗe ta to sauran larabawa gaba ɗaya za su yi musu ɗa'a wayan yamlikuna al'ajam kuma za su mallaki wato ajamawa waɗanda ba laraba bai zama su ne masu shugabanci wato a kansu kalmar nan kuma ita ce la ilaha illallah hmm. wa qala khabbab ibn al-arat khabbab ibn al-arat haka sunan sai shi yana cewa atantun nabiyya na zo bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdahu yayi filo da gwadonsa wa huwa fi zillil ka'abati yana inuwar ka'aba yana kunce wa qad laqina min al mushrikina shiddatan mun hadu da wani tsanani daga mushrikai fa qultu sai nace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala tad'u Allah shi ya manzon Allah ba za ka roki Allah ba wannan musibu da ake mana su tsaya yau an daki wancan yau an kashe wannan an kori wannan da gida wannan an kwace masa mata an yi kaza an yi kaza fa qa'ada annabi sallallahu alaihi yana kwance ya jingina ya yi tuni da wannan ah, godo nasa sai tashi zaune wa huwa muhammadun wajhuhu fuskar ta yi ja saboda damuwa fa qala sai yake cewa laqad eh, kana man qablakum waɗanda suka zo ku. waɗanda suka tsaya akan wannan addini din la yumshatu ah, bi nishatil hadidi ana yin wato kun kamar da muka san kun ne na karfe to za a zo a rika yi naman jikin ɗayansu za a rika sawa ana roɗe shi da kun na karfe ma'ana kamar a sami wato wani karfe ne mai faɗi wato mai haƙware sai a sa a jikin naman a raba wato ƙashi da nama na ɗan uwanku a waɗanda suka gabata a baya saboda sun tsaya akan wannan addini yace ma duna izamuhu min lahmin wa asdun abin da ke tsakanin wato uh, ƙarƙashinsa a cire a reɗe naman da kuma jijiyoyi ma ya sarifu hu dalika an dinihi amma duk da haka wannan ba zai kau da shi daga addininsa ba yana ahadun ahadun ana yi masa wannan irin azaba hmm. haka suka kasance wala yutimmanna Allahu hadha al-amra yace wallahi na rantsi Allah sai ya cika wannan lamarin wannan maganar yayi maganar mun da Allah sallallahu alaihi ba mai faɗarta in ba wanda ake mai wahayi ko sai zuwa maka bab ku yi haƙuri Allah na rantse da Allah sai ya cika wannan addini kuma sai ya tabbata sai ya kama ƙasa shine zai jagorancin mutane hatta ya sira rakibu sai ya zama mai tafiya sai ya tafi min sana'a daga garin sana'a capital din Yemen kenan a yanzu ila Hadramaut zuwa ga zuwa Hadramaut Hadramaut ma shi ba gari a yaman har zuwa yanzu yana nan ma ya khafu illa Allah ya zama cewa ba abin da yake tsoro sai Allah yana wani a wancan ne tafi tafiya tsakanin ruwan laraba yana da wahala saboda yan fashi da yaƙi yaƙen ƙabilanci idan za ka tafi daga wani gari ta na laraba zuwa wani garin daban sai idan akwai wasu ruwa a hanya sai ka aiki wakili ya nemi maka mafaka da tsaro cewa za ka zo wuce lafiya sai a samu wani abu ne sai ya shela ya ce wani zai zo ya wuce yau da shi da jama'arsa kada kowa ya taba shi haka fa ake ada saboda tsabar rashin zaman lafiya hmm. to annabi yana alaihi wasallam ya wallahi wannan addini sai ya cika kuma sai an zauna lafiya a duniya sai ya zama mai tafiya ya tafi daga wuri kaza zuwa kaza ba tare da yana tsoron kowa ba sai Allah subhanahu wa ta'ala sai sai zada bayanin rawi mai riwayar ya kara bayani da cewa wa ala zamanihi da kuma wato baya tsoron kowa sai Allah sai kuma ya tsoraci kirkeci don kada ci masa dabbobinsa shi ke abin da zai tsora amma ba dai dan adam dan uwansa ya hana shi wucewa saboda rashin zaman lafiya a wancan lokaci ba a wafi riwayatin a wata riwaya cewa walakinnakum tasta'jilu sai dai kuma cewa matsalar ku ku shine kuna gaggawa ne kun wannan magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bishara ce ta cewa shi fa ya san abin da yake saƙon da aka ba shi bisa basira yake tafi da shi an gaya masa cewa zai ci nasara baya kokonta kuma akan wani Da haka sai ku gaya ma waɗanda ba wahayin ake musu ba cewa ku kwantar da hankalinku ku yi haƙuri lokaci zai zo duk wannan damuwar za ta wuce kuma insha Allah musulunci zai tabbata a bayan ƙasa hmm. Allah maɗauki ya ƙara mana haƙuri da fahimta yace walam yakun ولم تكن هذه البشارات مخيفة آه، مخفية مستورة ومن بشاوري بعض وسكبا بل كانت فاشية مكشوفة أبن كتسك أبو إفن كوا يسنس يعلمها الكفرة حتى كافر سنسلي سوى أي مثل في المنن تبشارة سوى ناس نسكنا سرع كم هذا بل أبو مما ما تنكينا سوى كافران أولا يكتشي أمسوا أن آه، سنتهم شيء بشارة بأسوا مسلمين sun san sakamakon cewa lamari zai zo kuma musulmi su ne za su ci nasara kama kana ya alamu hal musulmin kamar yadda musulmin su kansu suka sani hatta kana al-aswad ibn al-muttalib har ya zama al-aswad ibn al-muttalib wa sa'uhu da mazauna tare da shi idza ra'u ashaban nabiyyi in sun ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama taghamazu bihim sai su rike musu zunde da izini wa qalu suna cewa qad ja'akum mulukul ardi da salatun duniya ne sun yi muku ka ga wannan irin izinin da cewa ba an musu bishara nan gaba su ne za su zama sarakunan duniya ba sai idan sun zo ta ta to a ah, masha Allah ga sarakunan duniya nan sun zo wuce ba hmm. ma'ana shi shugaban na su ke zuwa mabiyansa da suke zaune musulmi sun zo ta a ah, ga sarakunan duniya nan eh ai an zuwa musu wai nan gaba wai za su zama sarakunan su za su mallaki duniya hmm. kaga a lokacin ashe kenan suna sanar da wannan bishara yau to shi ne abin da malam yake so mu gane yace qad ja'akum mulukul ardi allazina yarisuna kisra wa qaisara wadanda wai ga su nan za su za su gaji mulkin kisra za su gaji mulkin wato fiza wato qaisar thumma yusaffiruna wa yusaffiqun sai su fito kuma suna tafi eh fito dai ne wannan ake fi fi din nan kuma ana tafi to a lokacin nan sai su yi irin sa sai su yi izgili musulmi kuma sai su wuce Allahu akbar وأمام هذه البشارات بالمستقبل المجيد المستنير في الدنيا أجبان ونن بشاروني لن جباء ولا أكي نسو بشارة شوى دا أبو الذي su سميسو لن جباء بالمستقبل المجيد da cewa suna da future wanda take kuma babba mai daraja mai haske fi a wannan duniya ma'ana fihi min raja'i tare da abin ke cikin wannan na fata mai kyau as-salih al-kabir kuma mai girma al-baligi wanda yake matuka ilan nihayati fil fawzi wajen cin nasara bil jannati tare da wannan kana sahabatu yarawna sahabbai a lokacin nan suna ganin anna ittihadat allati tatawala alaihi cewa wannan irin matsawa da muzgunawa da ba sa yankewa dai bayan dai su ta zuwa akan su من كل جانب تكون قنجر والمصائب التي تحيط da لما سيبود سكي كي ويبسو من min kulli arja'i ta kowane bangare laysat illa ba komai bane illa sahabatu sayfin an qalilin kawai ba komai bane illa wato hadarin kaka ne ba wani lokaci dan kaɗan zai zo yayi mun fahimta sahabatu sayfin shi shine lokacin sanyi kamar yanzu in ka ga eh, gajimare da ta tattaru an san ba lokacin damuna bane ba zama zai ba ma'ana kenan ashe gajimare ne ya zo dan wani lokaci kaɗan ta kashe zai yaye ya kama hanya ya tafi ya bada mun fahimci abin wannan yadda muka faɗa a hausa haka wannan matan din yake wannan shi ma wato eh, karin magana din take hada yace to walam yazali rasulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bushe ba yughaddi arwahahum bi raghaibil imani yana ciyar da rayukan musulmi yana kosar da su yana ba su abincin zuciya ta hanyar kwadaitar da su da abubuwa na imani wa yuzakki nufusahu yana tsarkake zukatansu bi ta'limil hikmati wal qur'an yana ilmantar da su hikima da alqur'ani wa yurabbihim yana musu tarbiya tarbiyatan daqiqatan amiqatan tarbiya wadda take wato mai zurfi wadda za ta shiga zuciya ta kama jiki ya zama ko bayan babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to za su iya tsayawa wato da wannan addini wannan ya nuna mana hakikatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tarbiyyantar da sahabbansa mutanen kirki ne bayan Allah ne sun karɓi karatunsa sun fahimce shi kuma sun tafi rayuwa irin tasa bayan wato rasuwarsa ba wai bayan rasuwarsa barin addini suka ko rikici suka shiga babu rikici bai zo musu da sai daga baya bayan waɗanda ba musulmi ba sun fara shigowa musulunci suka fara kulle fitina tsakanin su amma a farkon lamari kansu a haɗe ki zaman su lafiya dan saɓani da aka samu babu wanda ya rufe kwanaki da yawa nan da nan kuma aka tsare shi aka zauna lafiya har aka yi kwantar da hankalin da aka yi yaƙe-yaƙen da aka shigo da daular farisa aka shigo da daular rumawa ƙarƙashin musulunci in babu kwanciyar hankali babu haɗin kai ya za a yi wannan abun ya amma wasu mutane za ga suna ba da cewa ai bayan da Allah sallallahu alaihi wasallam tarihi baki ya koma gaba ɗaya sahabbai suka koma ba abin da suka so sai mulki wannan wanda bai san musulunci ba shike faɗin wannan ko kuma saboda yana da wata manufa mummuna a cikin zuciya yace yahdu bi nufusihim ila manazili sumu ruhi yana kiransu in an ce yahdu shine kira da sauti wannan dangane da manzo Allah sai abin da za faɗa kenan asalin hida abin da ake nufi ko alhadu shine irin abin da mai kiwo yakan wa dabbobi ya ja hankalinsu da irin sautin sa don su san inda yake kuma su biyo shi yawa to wannan dangane da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja hankalin sahabbai zuwa ga manazili sumu ruhi inda rayukan su za su daukaka wa nafa'il qalbi wa naqa'il qalbi da tsarkin wato zukata wa nazafatul khuluqi da kuma tsarkakar halaye wa taharruzu min sultanil da kuma wato su kubuta su yantar da kansu daga wato rinjaye da uh, wato mallaka irin ta san abin duniya annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya jaye san abin duniya daga zukatan sahabbansa ya zama cewa ya yi musu tarbiyyar da bayan ba dai kwaɗayin duniya ya sa su lalace ba yawa an samu rikici ba a same shi ba amma sai da musulunci ya kama ƙasa mun fahimci wannan wannan kuma shi ake so mutum ya fahimta yawwa sai da musulunci ya kama ƙasa ya zauna da aka samu wasu baƙi wanda da ba tare suke da musulmi ba suka shigo musulunci suka fara kulle kullen makirci suka fara kokarin raba kan musulmi har aka yi yaƙe yaƙen da aka yi amma kafin wannan lokaci da zamanin abubakar radiyallahu anhu da zamanin umar da zamanin usman ba abin da aka yi banda kiran mutane zuwa ga musulunci da yaƙin da na jihadi kuma aka tabbatar da addinin musulunci har ya zama cewa ya shiga inda ba a tsammanin ma zai iya shiga yau amma daga baya lokacin da su ibnu saba suka shigo musulunci a zamanin Uthman suka fara yada cin mutunci ga Uthman har ta kai aka zo a kashe shi shikenan kuma fitina ta biyo baya garin a kama waɗanda suka kashe shi mutanen sham suka ƙi mubaya'a da Ali a lokacin na radiyallahu anhu shikenan kuma aka fara fitina shi ne asali ba wannan can san duniya ne yasa sahabbai suka zo suka yi rikici a tsakanin su ba ba wannan bane yawa mutane ne da fahimta suka saba wannan ya fahimci kaza wannan ya fahimci kaza har ta kai da aka yi rikici har aka yi yaƙi tare da cewa a yaƙe-yaƙen da ake yi in aka kashe ɗan wannan ɓangare to gaba ɗaya na gaba bayan yaƙin kuma ya da ɗan wannan ɓangaren da wannan ɓangaren za a haɗu kuma a yi masa sallah kaga mutanen da haka suka koda yakin da suka yi na fitina din kaga ba za ka lokaci musu a wadannan mutane san duniya suke wane ne da sauransu ba su bi tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu tarbiyya tarbiyyar nan kuma ita ce ta ba su karfin zuciyar da har suka rusa daular farisa suka rusa daular gomawa yace ah, wal muqawamati li shahawat da kuma yakar sha'awar zuciya wal nuzu'i ila rabbil ardi was samawat da kuma karkata da koma zuwa ga ubangijin kasa da kuma sannai wa yuzakki jamrata qulubihim kuma sannan yana wato wasa wato waɗannan eh, galwashin da ke zuciyarsu ya wasa shi ya ƙara zama wato eh, sabo wato zama cewa ana wasa shi ana ƙara wasu ƙarfi ya zama cewa suna tsaye akan addinin ba tare da damuwa da kuma tsorata ba wani kurji hummin zulumati ilin nur kuma yana fidda su daga duffai zuwa haske wa ya kuduhum bis sabri al'aza yana kuma riƙonsu ya jawo hannunsu ya nuna musu cewa ku yi haƙuri akan cutarwar da ake muku wasafhin jami kuma ku yi haƙuri ku yi iran game ga waɗanda suka cutar da ku duk mutumin da ya cutar da kai akan addini ba nasara ba ce ka ce sai ka rama in dai saboda addini ne as-sabhu al-jamil inna safah safah al haka Allah madaki ya faɗa ko kun langame langame mai kyau lokacin ma'ana lokacin da ka samu iko kai aka ce kai ne mai karfi kai ne mai jama'a kai ne mai yawa to idan ka nuna hakurin ka ka kwantar da hankali shikenan kuma sai ga cewa wannan mai kokarin ya na maka ne tayar maka hankali sai ya ji kunya sai ga kuma a idan mutane ya rumana mun fahimta yau to amma dai abin yana da wahala abin mutane da yawa in an cutar da su akan addini su hakuri wa faharin nafsi kuma su rinjayi zuciyarsu in ya zama cewa zuciyarka za ta bari za ta yi maka hukunci akan me za ka yi to sau da yawa za a ga cewa za ka faɗi amma idan za ka bi addinin ka yi haƙuri to za a ga cewa insha Allah nasara ka take kai musamman a ce kai ne da Qur'ani kai ne da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fazdadu rusukan fi wannan abu sai kara musu tabbata a addini wa uzufan an shahawati da kaucewa daga sha'awoyi watafaniyan tafaniyan da kuma miƙa rayuwa baki ɗaya fi sabilil mardati wato wajen wato samun yardar Allah wa haninan ila aljannati da kuma shauƙi zuwa ga aljanna wa hirsan ala ilmi da kwaɗayi akan ilmi wa fiqhan da kuma ƙara musu fiqhin fahimtar addini wa muhasabatin lin da kuma yin muhasaba ga rayukansu kowa ya rika ganin cewa mai na aikata mai kyau in ci gaba mai na aikata mummuna in daina shi wa qahran lil maza'ati da kuma rinjaye akan da kuma durkushe da murkushe wato duk wani fuzge fuzge na ko jahiliya da kabilanci wa galabatin alal awatifi da kuma cin nasara akan atifa ya zama cewa baka bar atifar ka ba emotion ɗinka a ce shine zai ja ka zuwa ga abin da zaka aikata a'a ka'idojin addini kullum su za su karantar da kai ne zaka aikata wa tafaytuwan da kuma samun karfi da rinjaye ala sa'irati wal ha'ijati da akan duk abubuwan da zai tunkuro ya bunkuro zai maka wato kokarin kauda kai da kan hanya kuma abin da zai wato ja hankalinka ya ture ka daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa taqayyudan bis sabri wal hududi wal waqari da kuma wato eh, suka taƙaitu suka sama kansu kaidi na yin haƙuri da natsuwa da kuma wato kwanciyar hankali wannan kuma shi ake so mutum ya samu da'iman a wato darasin da zai samu dangane da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa wannan shine karshen abin da malamin ya ambata na darussa da suka sa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbata suka tsaya akan addinin Allah subhanahu wataala duk da kuntatawa duk da matsawa da ake musu muna fata Allah madaukaki ya ba mu ikon koyi da su akan irin wannan abu a kowanne yanayi namu kuma ya kara tabbatar da mu akan addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين